ko in isar da saƙo zuwa ga wani shugaba ko gwamna ko abu na siyasa duk wanda ya san ya san ba aiki na bane kuma ba na yi ba don komai ba saboda lura da abubuwa da suke yawa da suka yawa a gabana wanda wa'insu ƙofofi da nake ganin toshe su suna da mahimmanci a toshe su shi yasa kada wani ya gana ce sako zuwa ga gwamnan bauchi ya yi zaton na zauna ne nan ni cin mutunci ko ne zagi a sam da farko saƙo da nake isarwa zuwa ga gwamna kuma don girman allah duk wanda yake da hanya duk wanda yake da dama duk wanda yake da iko dan Allah ya ga wannan bidiyon nawa dan Allah ya isar da shi zuwa ga gwamna dan Allah dan Allah kai min haka ina haɗa ka da Allah in kana da iko gwamnan Bauchi shugaba ne a wajenmu kuma yadda muka san yadda Allah ya ɗora mana wa'insu wajibai a kanmu dangane da mutumin da ya kasance shugabanmu yana da haƙoƙi a kanmu haka mu ma muna da haƙƙoƙi a kansa muna roƙon Allah ya kama masa ya soke wa'annan haƙƙoƙin muna roƙon Allah dukkanin wani abu wanda zai zaman sila na taɓewa Allah kada ya ba wa shaidan wannan dama a kansa Allah ya taya shi sauki haƙƙin da ke kansa gwamna kamar yadda na faɗi Allah ne ya baka kuma matsayinka na shugaba kana da haƙƙi a kanmu kamar yadda mu ma muna da haƙƙi a kanka dan Allah ina roƙon arziki dan Allah don girman Allah wanda shi ne ya baka wannan mulki na tabbata ka yi imani da haka dan Allah wannan shafin wannan ƙadiyar dan Allah a rufe shi a baddatta ya je ya ci gaba da koyarwarsa dan Allah dan Allah tunda kaga abubuwan suna ta faruwa wanda dole akwai waɗansu masoyanka ne kuma ta yi ɗaliban datta ne akwai waɗansu 'yan siyasa ne ta yi suna goyon bayanka kuma ɗaliban datta ne datta ne ya koyar da su waɗansu maƙila datta ne ya yi silan su soka kuma har yanzu kila wa'annan abubuwa da suke faruwa ba su juya ma baya ba saboda kila wata fahimta da suka yi wa ƙadiyar shi yasa dan Allah inda an ji wannan saƙo dan Allah kada shaidan ya ta kawo abubuwa ana sawarawa dan Allah a matsayin mu na ɗalibai dan Allah wannan abu ya wuce dan Allah ka taimaka mana kai mana dan Allah wannan abu ya wuce wannan abu ya wuce wannan abu ya wuce wannan shine abin da nake batu a kai saboda gaskiya mu ɗalibai muna cikin wani yanayi na damuwa wani kawai ba zai iya furta damuwar da ke zuciyarsa ba ne wallahi ba zai iya furta ta ba kuma baya so in ya tashi yin magana ya wuce iyaka shi yasa kawai sai ya danne sai ya shiru alal akal idan zai yi addu'a ya wadatta addu'a sai Allah ya bashi ikon cin jarabawa Allah ya tsare shi duk inda yake karkari kenan amma jama'a ɗalibai suna cikin damuwa musamman idan gwamna ya duba ya gani irin gudunmawar da dakta ya bashi ko da gwamna yana ganin akwai wa'insu abubuwa da dakta ya masa bai ji daɗi ba shi daman haka mutum yake ɗan tara ne bai cika goma ba saboda alkamalu lillah shi yasa akan auna mutum gurin mahimmancinsa da kuma darajarsa da matsayinsa gwargwadon alkhairan da ya yi ko da an ga cewa a'a a fahimta cewa ai kaza akai tun aka tuna baya kuma sai a ga a'a akwai wa'insu alkhairai wa'inda wa'innan alkhairan ya kamata su sa a kau da kai wa'innan alkhairan da aka yi a baya sai a ga ya kamata a sa su sa a kau da kai kuma ku matsayinku na shugabanni haka Allah ya tsara wa shugaba kowa nasa ne kuma sai ya yi haƙuri da yanayin hali na al'umma haka Allah ya tsara haka Allah ya tsara tun da aka fara shugabanci har izuwa yanzu dukkanin ƙwarewar shugaba da iyawar shugaba da wannan dole za ka gani akwai waɗanda Allah ya jarrabe shi da su dole wani kuma shugaban shi ne zai gaza wa'insu su yi ƙoƙarin bayyana masa daga nan kuma a samu matsala to shi sa duk shugaba haka ne to dole sai shugaba yana kau da kai ya gani ya ga bai gani ba saboda kowa nasa ne jama'an nan kuma daban-daban ne kala-kala ne ɗabi'o'insu daban-daban ne to kai a matsayinka na shugaba dole sai ka yi tahammuli sai ka yi tahammuli kuma musamman yadda nake faɗi duk bawan Allah da ya baka gudunmawa ƙila ka iya cewa saba'in cikin ɗari to inda a ce duk wani abu da ya zo ya yi ba a ji daɗi ba za a ɗau mataki to sai ka ga ba wanda za a rayu da shi amma abin da ake duba mahasin na mutum wannan kuma har a cikin tafiyar addini saboda shi ɗan adam dole ne mai kuskure ne mazannatul khata'i ne shi kamar yadda manzan Allah ya faɗi kullu bin adam khata wa khairul khata'ina at-tawwabun kowa mai kuskure ne ɗan adam mazannatul khata'i ne shi yasa koyaushe ana expecting ɗin kuskure daga gare shi ne wala shugaba wala kuma wanda ake jagoranta amma akan auna ne haka kuma yake a tafiyar addini in muka duba sababin nuzul na wannan ayar ya ayu halladina amanu la tattakhidhu aduwi wa aduwakum awliya tulquna ilaihim bil mawadda ɗaya daga cikin sahabbai wanda ya fitar da wani sirri na musulmai zuwa ga makiya da sahabbai suka so su ɗau mataki a kansa ai manzon Allah ya faɗi yace ce ya je yakin badar fa wato kenan ashe in mutum ko da ana ganin ya yi wani abu to akan duba kuma menene yayi yi menene yayi yi wace gudunmawa ya bayar a tafiya akan duba wannan hatta a tsarin addini mutumin da ya taimaka lokacin da kowa ya ƙi taimakawa yana da mahimmanci mutumin da ya so lokacin da kowa ya ƙi yana da mahimmanci shi ma shi yasa za ka ga hatta a tafiyar addini Allah yana faɗi dangane da waɗanda suka ciyar kafin fatu makka da bayan fatu makka wanda ya soka. lokacin da kila babu masoya don masoya suna zuwa ne bayan duniya ta samu da wanda yake soyayya gaskiya da wanda yake ta karya amma masoyinka na hakika shine wanda ya so ka kafin ka zama wani abu wannan shine masoyinka na hakika kuma ko da ka ga wani abu ya biyo na baya daga baya kana ganin ko uwa akwai cutarwa wannan ba zai shafe soyayyar da yake ba ƙila san ne ma ya ɗebe shi ƙila har ya aikata ƙila abin da kai kake ganin kuskure ne saboda lokacin da ya so jama'a ba su so ba lokacin da ya taimaka jama'a ba su taimaka ba saboda a zatansu ba za a kai gaci ba shi yasa Allah ke faɗi la yastawi minkum man anfaqa min qabl al-fath wa qatal Allah ce ula'ika a'zamu darajatan min alladhina anfaqu min ba'd wa qatal sai Allah ce wa kullu wa'ada Allahu al-husna Allah ya ce ba za su yi daidai ba wanda ya ciyar kafin fato makka saboda a lokacin addinin yana da kishi ba shi da mataimaka yana buƙatar taimako waɗanda kuma suka ciyar bayan fatu makka a lokacin ko addinin bai ƙoshi ba to amma addinin dai ya tsaya da ƙafafunsa irin taimakon da yake da buƙata a wannan lokacin ba shi ne ke da buƙata a baya ba kaga a rayuwa ta addini ma kenan Allah ke musalta mana shi yasa datta yana daga cikin waɗanda suka ba da gudunmawa suka ba gudunmawa kuma wannan abin da wanda ke kin datta da wanda ke son datta duk sun shaida kamar yadda kuma ake cewa alhaku ma shahida bil a'da'u to shi yasa wannan dai alkhairin gwamna ya kamata a duba mu ba za mu zo mu cin mutunci gare ka ba ba za mu cin mutunci gare ka ba kuma kamar yadda na ce saƙo ga ɗalibai saƙo ga ɗalibai lamari in ya zamanto haka kakka zauna a matsayinka na ɗalibi kana aika saƙo kana ƙara kunna wuta kana faɗin miyagun kalmomi wanda wannan ba zai haifar da ɗa mai ido ba kakkai haka in za ka so dakta so shi saboda Allah kuma ba soyayya ba ne lokacin da ake fuskantar wani matsala ba kishi ba ne kishin ƙarya ne kai ka zo ƙila ka ƙara kunna wuta ta hanyar miyagun kalmomi ko tunzirawa Eh, wannan ba daidai ba ne abu in yi tsamari haka iwa mai shi addu'a in za ka yi in kuma ba za ka yi ba ja bakin ka kai shiru kakka kunna wuta shi yasa kamar yadda na ce mu gwamna ba za mu yi zagi ba kuma ba za mu cin mutunci ba a matsayinka na shugaba kuma dan Allah in dai wannan sako ya zo gare ka dan Allah a kyala dakta ya ci gaba da koyar da ɗalibansa akwai waɗanda yake taimaka ta yi marayu ko waɗanda ba su da ƙarfi wanda wannan duk taimakonka ne kai ma tunda 'yan bauchi ne rage ma aiki ne to amma in aka ci gaba da tafiya cikin wannan yanayi kuɗin sun zama banza kuma za a samu kuma akwai hanyar da a yi abin da dakta yake wanda taimakon haka ta yi tsada wa'anda ake mulka ne shi ma in an ga dama a muna fata Allah ya tsara dakta har yau wai a Najeriya da yake Allah ka bashi kariya Allah ka saita harshensa Allah ka datar da shi zuwa ga dukkanin wani abu da kake so ka yadda dukkanin wani zalla da kuskure Allah ka kare shi a matsayinsa na malamin eh, na malamin sunna abin da rami masa kenan lahi tun daga abubuwan nan suke faruwa Allah ne san abin da ke zuciyata ina cikin damuwa amma in abbara yaya zan abbara kuma ƙila wani ban dai sani ba tumi ƙila wani don wannan shine damuwa ta Allah eh Allah ya san tsakaninka kai da me shi kuma in ka kyautata ko ka yi addu'a ga me shi Allah ya sani irin wannan ko a fito ana ta kaza wannan duk ba shi ne soyayya ba ba shi ba ne kun wannan ba shi ke nunawa wai kana tare da me shi ba kila ma wani ba lalle ba ne ga hakikanin gaskiya kana tare da me shi shi yasa Allah madaukakin sarki ya tsare shi kuma Allah ya sa wannan sako na ya je don girman Allah a taimaki waɗanda suke marayu da marasa shi don Allah a bar wannan abin ya wuce don Allah a ƙyala datta ya ci gaba da koyar da ɗalibansa don Allah kuma yadda na faɗi kai shugabanmu ne shugaba ne kai dole akwai abubuwa da yawa wanda za ka yi tahammulinsu jama'a ne ƙila miliyoyi suke ƙarƙashinka ɗabi'o'i daban-daban kuma yanzu irin ana sa ran ƙila daga nan za ka je gaba za ka je gaba ƙila. ba a san yadda Allah zai ba Ƙila akwai abin da Allah ya tsara to kaga tun daga nan ya kamata a fara ganin alamu a fara ganin alamu cewa eh wanan fa yana da malaka wato yana da muwasafat na ri'asa yadda ke tahammuli da yadda ke juriya da yadda ke ɗauke abubuwa da suke fuskanto shi kuma haka ne shugaba ya kamata ya kasance Allah ka daidaita mana dukkanin wa'annan al'amuran nan nake ta subhanakallahumma rabbana wa bihamdika na sha Allah ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu.